This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis tara ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kalun labarai. To Ibrahim an ajiye gawar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter don jama'a su yi kwana da shi a farfajiyar majalisar dokokin tarayyar Amurka yayin da shugabannin kasar suke shirye-shiryen jana'izar shi. Tarayyar Turai ta ayyana matsayar Trump na karɓe ikon tsibirin Greenland da hasashe. sannan shugaba biden ya rattaba hannu kan takardar fitar da kudaden gaggawa don shawo kan wutar dajin da ke ruruwa a california to kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane a akalla goma sha bakwai baya ga wasu 300 da suka sace duk a jihar zamfara a sababi na baya-bayan nan. A taimaki rayuwar al'ummar mu da a cikin ƙasa ga don darajar Allah don albarka Annabi Muhammad. Yanzu muna cikin halin kaka na tayi. Za kuma a ji cewa an sake danganta rashin ayyukan yi tsakanin matasan Najeriya da irin tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ke amfani da su. Yan wasu ƙasashe kamar irin China, irin India, ƙasashe dai Japan wanda suka ci gaba wanda ke kere-kere, ai duk da muke shigowa da su, muke samun musu aikin yi. wani matasanmu suna zaune ba su da cikakken aiki. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi fatan da 'yan kasar kamaru ke yi game da wannan shekarar kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Dubun dubatan mutane ne suka jure matsanancin sanyi don ziyartar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka domin yin bankwana da tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda aka ajiye gawar shi don bankwana da shi jiya laraba a cibiyar demokuraɗiyyar Amurka gabanin jana'izarsa da gwamnatin ƙasar ke shirin yi. masu zaman makoki da suka hada da zababbun jami'ai da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris sun bayyana nasarorin shi da irin kyawawan ayyukan da marigayi mai shekaru 100 wanda ya rasu a watan jiya ya aiwatar david smith farfesa ne a cibiyar sulhu da wanzar da zaman lafiya na carter a jami'ar george mason ya ce babu shakka shugaban ya yi tasiri a fannin aikin shi ya faɗa wa muryar amurka cewa ya ziyarci capitol ne don ya girmama kata da manufofin kata ya ce ya yi tasiri a rayuwar mutane da dama ayyukan da ya yi don inganta rayuwar marasa galihu baiwa mata dama a fannin shari'a kare muhalli da fafutukar 'yancin ɗan adam duk suna da matukar mahimmanci a gare ni an karasa da gawar tsohon shugaban da aka lullube da tutar amurka capital rotunda wani sashen majalisar tarayyar amurka mai mahimmanci a ranar talata gabanin jana'izar shi da za a gudanar yau alhamis kungiyar tarayyar turai jiya laraba ta yi watsi da kin amincewar zababben shugaban amurka donald trump na kin bayyana kaucewa amfani da karfin soji don karbe ikon greenland wani yankin kasar denmark mai cin gashin kansa tana mai ayyana shi da hasashe yayin da ta tabbatar da cewa hakan zai tursasa wa kasashen eu su ɗau matakin kare tsibirin har idan trump ya yi yunkurin mamaye shi trump wanda yake shirin shan rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu a fadar white house a ranar 20 ga watan janairu a wurin wani taron manema labarai a da aka yi a ranar talata ya ƙi janye yiwuwar amfani da ƙarfin soji don karɓe ikon tsibirin da ke da arzikin ma'adanan ƙasa sannan tun farko ya sha alwashin kakabawa kayayyakin denmark haraji har idan bata ba da kai buri ya hau ba ofishin kungiyar mai kasashe 27 da ke brussels mai daɗaɗɗiyar ƙawance da amurka tana ƙoƙarin kaucewa cacar baki tsakaninta da trump tana mai cewa tana fata nan gaba za ta iya aiki tare da sabuwar gwamnatin amurka a kan batun kin amincewar trump ya bayyana kaucewa daukar matakin soji don karbe ikon greenland wani mai magana da yawun kungiyar ya ce muna magana ne akan abin da ya shafi hasashe kan gwamnatin da bata ma fara aiki ba tukun wani mai magana da yawun kungiyar ya kara da cewa dole ne a girmama kasashe masu ikon cin gashin kansu bisa ka'ida. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya amince da wata buƙatar kuɗaɗe na gaggawa da za su taimaka wajen shawo kan wutar daji a California da samar da abubuwan da ake bukata. Shugaban ya yi gargaɗi cewa sake farfado da wannan yankin zai ɗau lokaci. Sashen kwana-kwanan gundumar Los Angeles sun fuskanci gobarar daji masu barazana ga rayuwa guda hudu, waɗanda suka laƙuma ran mutum biyu sun ƙona sama da gidaje dubu ɗaya. sannan sun tursasa wa dubun dubatan mutane ficewa daga gidajensu fili sama da kadada dubu biyu ne wutar ta lakume sannan tana ci gaba da ruruwa jami'ai sun gargaɗi mazauna su kiyaye umarnin ficewa sannan su bi umarnin dalla-dalla a kan lokaci jami'an dakaru na musamman national guard dubu biyu ne aka aiki don tallafawa ma'aikatan kwana-kwanan yankin To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya inda za a ji ƙarin haske kan yadda 'yan bindiga suka kashe mutane a kala goma sha bakwai baya ga wasu kuma ɗari uku da suka sace a karamar hukumar mulki ta maru a sababi na baya-bayan nan abdulaziz bello kaura gare ka a 'yan kwanakin nan hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara na ƙara kamari inda a wannan karon suka yi da mikiya a wayan su ƙauyuka da ke gundumar ɗan kurmi a karamar hukumar mulkin maru inda al'ummomin yankin suka bayyana irin yadda 'yan bindigar suka yi musu cin kaca tare da yin garkuwar ɗaruruwan mutanen ƙauyen kamar da wani tsohon kansalan yankin Ilyasu Salisu ya bayyana yadda lamarin ya faru. Jiya ban daɗin nan ne suka kawo mana hari karfe minti arba'in da biyar inda suka shigo an ga kama an sun ka shahin manya kabusu yalwa a koda baka makini sabon tunga in suka shigo da motoci akwai kanta kwara goma akwai izuzu kila toyota kwara biyar akwai gwab kwara goma suka dingi kwasu buhuna da shinkafa da gero da masara da dawa kuma sun kashe mutum muna sun kashe mana mutum sha bakwai suka ɗauki mutum ashirin da biyu to daga ba sai ga su sun sake dawowa sun ɗauki sama da mutum ɗari biyar da ashirin da ɗaya. Ta kuka kuka san ɗauki mutum ɗari biyar da ashirin da ɗaya? Akwai manya an kashe musu mutum bakwai an ɗaukar musu mutum ɗari akwai kaboso an kashe musu mutum biyar an ɗaukar musu mutum ɗari akwai yalwa an kashe musu mutum biyu an ɗaukar musu mutum hamsin akwai koɗa da fafaɗa an kashe musu mutum ɗaya ɗaya ko gari an kashe mutum ɗaya an ɗaukar musu mutum hamsin akwai makini da tunga wa'anda su ga ƙididdigar da muka yi ba mu samu bayanan kashe mutanen su ba da wa'anda aka ɗaukan musu har yanzu. Shi ma shehu ɗan hodiyo ɗaya daga cikin wayanda suka shaidi faruwar lamarin ya bayyana tashi hankali da kaduwa da suka tsinci kansu a lokacin da lamarin ya faru tare da miƙa kwambara ga mahukunta da su kawo ma al'ummomin yankin ɗauki. Yanzu ga mutane na ana cikin tashin hankali da rudani kuma an nemi mutane a kawo gudunmawa muna ta neman gudunmawa daga gare mu kun ba mu da lambar da za mu samu ku shine muka ce don Allah da Annabi a taimaka mana a taimaki rayuwar al'ummar mu da a cikin ƙasa ga don darajar Allah don albarka Annabi Muhammad. Yanzu muna cikin halin kakani kai menene halin kakani mutanen nan wani ma bai san inda yake ba za ka isko mutum saboda gudu ya faɗi ya kare za ka isko waɗanda kuma su kuma ga suna an kashe su yanzu mutane wasu sun koma su dan samu abincin da za su rikowa an sake an jiyo su in ji ɓarayin sun keri to sai dai alhaji bello muhammad jabaka shugaban na karamar hukumar mulkin maro wanda ya bada tabbacin faru lamarin ya yi bayani akan irin yadda lamarin ya faru information ɗin da nake samu a tsakanin yalwa da wani ƙauye akwai fada da ya barke tsakanin barayi wa junansu to sun kashe barawo ɗaya to da 'yan uwan barawon suka sami ainihin wannan gawa ta barawo to sai suka zo suka horma mutanen wannan ƙauye jiya sun ɗauki mutum hudu suka kashe mutum guda to yau kuma suka dawo suka tattara mutanen ƙauyen nan suka kwashe su sun kwashi kusan mutum ɗari uku da bayanin da ke zo min sannan kuma suka zo da motoci suke ta fashe gidajensu suna kwashe musu abinci sun kwashi buhuhuwan masara da na dawa da sauran kayan abincinsu to bayan haka kuma ɗazu sun dawo sun kashe kusan mutum bakwai ga wani ƙauye na kusa ga wannan ƙauyen na yalwa to kuma sun tafi da wasu mutane yanzu wa yanzu dai akwai da yawa daga cikin al'ummomin yankin da ba a san inda suke ba yayin da wasu suka yi hijira suka koma garin da za su sa mafaka domin gudun harin 'yan bindigar abdulrazak bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau jihar zamfara a nigeria. a gaida abdulaziz yanzu kuma ga aisha da kashi na biyu na labaran duniya wata tawaga mai karfi karkashin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ta kai ziyara jihar Bauchi don raba kayan tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta yi wa barna a bara. Tawagar ta ECOWAS ta kunshi ma'aikatar kasashen ketare da ma'aikatar kula da agaji da rage raɗaɗin talauci ta tarayya da ƙungiyar agaji ta Red Cross. An yi kiyasin kuɗin kayan tallafin ya kai dalar Amurka dubu ɗari biyu. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ci gaban labarin. tun da farko dai a cikin watan disamba bara kungiyar ta ecowas karkashin shirinta na gaggawa ta taimakawa magidanta 850 a kananan hukumomin katagun jama'are da zaki da gamawa da kuma giyaɗe ana sa ran magidanta guda dubu ɗaya za su amfana daga shirin na ba da agaji a jawabinta a madadin kungiyar ecowas daraktan agajin gaggawa dr sintike tarba egbe ta yaba wa gwamnatin jihar Bauchi. Yau na zo a madadin shugabanmu sunan shi Dr. Aliyu Umar Ture shi daga Gambia ne. Shi ya turo mu mu zo nan yau. Mun zo nan muna isar muku da gaisuwan shi gaisuwan shugabanmu daga duk mutanen eh, ECOWAS zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi da sarakuna da malamin gargajiya da na addini. Mun san cewa cikin shekara dubu biyu da ashirin da hudu ambaliyar ruwa ta shafe al'ummin jihar Bauchi. mu ECOWAS mun so saboda mu ba da goyon bayan aikin da gwamnatin ku take yi. Ga kayanmu a nan da za a ba ma mutanen da suka zo daga karfi kuma mun gode ma gwamna shi ma ya kawo nashi kare haka ya nuna cewa gwamnati ta tariya gwamnati ta jihar da kuma duk almomi da nigerian red cross duk da ecowas muna aiki tare saboda mu yi taimako ma wanda suke da damuwa Sashen ba da agaji ta kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin abuka, ECOWAS ta fara ayyukanta a Najeriya ne a shekarar 2022 kuma a halin yanzu dai akalla kowace jiha a Najeriya ta amfana daga shirin ba da agaji. Abdulwahab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da kokawa kan rashin ayyukan yi tsakanin matasan Najeriya, wani kwararre a fannin tattalin arziki. wanda ke sashen tsimi da tanaji na jami'ar usman dan hodiyo da ke sokoto. dr rufa'i shehu ya ce gwamnatin najeriya ce ba ta amfani da tsare-tsaren da kan samar da ayyukan yi ga matasa da sauran jama'a a hirarsu da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe dr shehu ya ce gaskiya akwai abubuwa da dama da ke ta'azzara rashin aikin yi a najeriya kusan idan ka dibi yanayin da tattalin arzikin najeriya yake ciki wanda duk ƙasar da take cikin irin wannan yanayin tattalin arziki za ta samu akwai matsala wace ta sanya da a samu rashin aikin yi. duk ƙasar da ke fama da irin matsanancin hauhawar farashi a Najeriya wanda inflation shi kan shi wani abu ne wanda ke iya kawo faɗuwar standard of living kuma zai sa masana'antu da dama da ke wallafa kayayyaki saboda tsadar rayuwa idan aka rage sayan waɗannan kayayyakin nasu zai iya sa su ma su rage matasa daga ko kuma su rage mutane daga ɗaukar aiki so wannan abin yana cikin abin da ke sa matsala a najeriya amma bayan wannan mahiyawan matsalan rashin aikin yi da ke ta'azzara a najeriya najeriya kusan ƙasa ce wace ba a assasa ta kan kafa masana'antu waɗanda za su yi daidai da yawan mutane da ke fitowa daga makarantun ne waɗanda ke graduating a kowace shekara so za ka tarar traditional curriculum da muke da shi na education a Najeriya system ne wanda baya ba da skill acquisition wanda matasa idan suka gama universities a Najeriya su zama self-reliant za su kasance suna da skills da za su iya gudanar da masana'antu nasu na kansu har ma su ɗauki wasu aiki mafi yawa za a ga graduating ne ake yi a ba mutane certificate su koma jiran wane ne zai ɗauke su aiki su wannan ya sanya har yanzu wannan ilin yanayi da muke da shi na karantarwa a najeriya ya sa matasanmu ba su da aikin yi za su gama makaranta ba su da aikin yi za a ga structural base na najeriya ya kasance ƙasa ce wacce mafi yawan abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum abubuwa ne da ake shigowa da su daga ƙasashen waje wannan yawan importation da muke yi zuwa najeriya ai yana nuna maka cewa maimakon aikin yin ya zama an same shi a najeriya a'a najeriya ce take samun ma 'yan wasu ƙasashe kamar irin china irin india irin ƙasashe dai japan wanda suka ci gaba wanda ke kere-kere ai duk kayan da muke shigowa da su mu muke sama musu aikin yi wani matasan mu suna zaune a ba su da cikakken aikin yi dakta eh. da kai wannan magana gwamnatin najeriya kullum na cewa tana ɗaukar matakai wajen magance wannan matsala kullum sai kara kamari take yi musamman a tsakanin matasa ko irin matakan da take ɗauka yana haifar da ɗami ido gaskiya fi su matakan da gwamnati ke ɗauka suna ma ta'azzara matsalolin da ake ciki saboda har yanzu gwamnatin wajen kasafin kudaden da take yi ba ta mai da hankali wajen kafa masana'antu waɗanda za su samun ma matasanmu aikin yi. Dr. Rufa'i Shehu na jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto kenan ke fashin baki kan rashin ayyukan yi a Najeriya. za a ji ci gaban hirar a shirinmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. A yau kamar a ƙasar Kamaru mun fi fuskaci wato tsadar rayuwa. Man fetur ya haura, abinci ya haura, in an je likita kuma eh, abubuwan da ake biya da kudi a kaɗan yanzu ya haura gwamnati duk eh, manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi kamala misali shugaban majalisa tattabai na kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93 yanzu hakan na a kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru shekara mai shigowa za a yi wato haraji kowane ɗan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya bakunci jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke so hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekarar. Kamar yadda muka alkawalta, Yau shirin ya isa ƙasar Kamaru, inda banda tsadar rayuwa da ta zame ruwan dare ga mai duniya. Babban abin da ya tsone wa al'umma ido shine yadda dattawa suka yi kane-kane a madafin iko da a ganinsu su shi ke hana ruwa gudu, kamar yadda suka shaida wa wakiliyanmu Maimunatu Sado. Kamar kowane shekara ana samu abubuwa na farin ciki da kuma na bakin ciki. To kuma shi magana maganar matsalar tsadar rayuwa. a yau kamar a kasar kamaru mun ci wato tsadar rayuwa abubuwa wato sun haura abinci wato ya dawo inda ake samu da ba a samu yanzu komai ya haura man fetur ya haura abinci ya haura in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kaɗan yanzu ya haura kuma a ta ɓangaren siyasa ya taɓarɓare a nan ba ya dawo yanzu ba a san wa yake mulkar ƙasa ba fama a wani lokaci an samu ma kamar cewa ma kamaru yana daga cikin ɗaya kasashen da ba su da shugabanni saboda kowa abin ne ga dama yake yi to wannan a gaskiya abu ne da muka fuskanta kuma muna roƙon Allah wannan abin ba zai bi mu ta wannan shekara ba. To yanzu Dr. Yaya wani bukata ne kake so wato hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekara na 2025 saboda inganta rayuwar iyali da kuma zamantakewa tsakanin al'umma. a gaskiya yanzu hakan nan a kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru za a yi wato haraji kowane ɗan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki kuma duk abin da ka yi kuma shi ka biya haraji kan wannan to a gaskiya wannan wannan manufan ba abu ne wato da zai ba mu wato ba ma wato yin ƙasa dama su ci gaba ba saboda ba inda za ku yi ku zo ba ku nemi sani yadda mutane suke rayuwa ba ba ku yi tsari wato na ka musu na rayuwan ba amma kuma ku dawo kuma ku ce kuma kuna neman haraji abubuwan da aka bari wato bayan shekaru wato hamsin da suka wuce eh, ne yanzu suka kuwa dawo da shi akan kowane mutum zai iya tafiya ya biya to wannan gaskiya wannan tsarin bata yi ba kuma mu muna kira da babban murya cewa shugabanni su ji tsoron Allah su san kuma al'umman nan amana ne Allah ya basu kuma a gaskiya idan ba su da tsarin da za su yi ma al'umma saboda su masu samu wato wurin ci gaba akan wato bangarori na aikin su to su daina takura musu to malama habiba kina iya ki bayyana mai yadda halin rayuwa ya kasance a shekara 2024 rayuwa dai yana da ɗan dama dai za a iya ce alhamdulillah amma mun fuskanci matsaloli da yawa kamar ƙarin eh, kayan abinci a kasuwa abubuwa an ƙara kuɗi kamar shinkafa nan an ƙara kuɗi kofin shinkafa ya haura har dala arba'in sun mai komai dai a kasuwa dai babu daman taɓawa dai a da dai ka isa mutum ya isa je kasuwan shi da jaka biyu ya ce fana a ci duk gida amma yanzu ko jaka biyar mutum ya fita da shi da dan wuya dai ta shashin bangaren rayuwa kenan. To a matsayar aiki na 'yan siyasa wani ci gaba aka samu a siyasa a ƙasar kamaru ko kuma dai mu ce ko rashin ci gaba To a matsayina na siyasa, shugaban mata na siyasa na shashin mai ƙasa a nan kamaru ta shashin ɓangaren duwala kam an samu cin gaba. Mai sazanci an samu cin gaba an samu cin gaba da yawa saboda a yau shashin siyasa mata mu mata musulmai ma da da abin da muke tuna cewa o oh, yaudaran mu ake zuwa yi menene yanzu mu ma mun fi ba da kanmu a kan siyasa muna fitowa duk abin da ya danganci siyasa na gayyaci mata haka ake fitowa gaskiya wannan shekara ta 2024 mun kasance a cikin wato rayuwa mai tsada komai ya yi tsada an ƙara farashi ko ta ina abinci man fetur kin ga kamar wutar lantarki ma duk an ƙara mana kin ga akwai kamar cin hanci da rashawa a duk inda ka zaga in ma aiki kake so in ma abu kake bukata a gwamnati wallahi sai ka biya ake maka akwai ma yanzu kamar yin wajen kayan sarkin nan abin da muke kira a faransance carte nationale d'identité kin ga duk wayannan abubuwa hakan nan sai ka biya in za ka je ma takardar haihuwa ma a kamaru sai ka biya to kin ga duk irin abubuwa hakan nan yana sa hankula yana tashi wallahi a gaskiya biyu da mun kasance cikin wato wahala zance talakoki a gaskiya an mance da su abubuwa hakan nan gwamnati duk eh, manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi Kin ga kamala misali shugaban majalisar tattabai eh, na kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93 kin ga kama a ce shugaban kasa ya kai kusan shekaru 42 to ai ba ba abu bane mai kyau domin shi kansa akwai abubuwan da yake shiga bai ma sani ba akwai shugaban majalisar eh, da muke kira a faransance eh, president assembly national kabayege jibril ya tsufa da ƙyarma ma yake magana da kyar yake tafiya to kin ga abubuwa kan nan bai kamata ba wata kira ne za ka yi wa hukumomin ƙasar ku da uh, abin da kuke so su mai da hankali a kai wajen inganta muku rayuwa da kuma kyautata zamantakewar ku a uh, tsakanin ainihin al'ummar ƙasar. Eh, a wannan dai uh, a shekara ta 2025 muna bukata da yawa wato hukumomi su ɗauki matakai akan abubuwa da yawa kin gana miki kaman magana kan wutar lantarki babu abu ba ne wanda ya kamata kuma a ce a irin shekarun nan kuma ana ta ɗauki ɗaukin wuta to kin gani yana tada hankula da yawa sa'an nan kuma akwai kaman fannin kaman samun aiki a gaskiya muna daɗa jawo hankulan wato gwamnati su ɗauki matakai akan wannan ya kamata wato a ba wa samari aiki domin yanzu samun ma aiki ma to sai wane da wane in sunan ka bai kamaci sunan wane ba to ba za a ɗauke ka aiki ba ko kuma in an ga fiskan sani ne a lokacin ake ɗaukan ka aiki in kuma baka da suna kaman wane ko kuma garin ka ba ɗaya bane da wane ba za a ɗauke ka aiki ba to kin ga irin abubuwa kana ya kamata hukumomi su ɗauki matakai akai. akwai kuma na farashi ma shiga ma boko na sukul da kike gani shi ma gwamnati dama sun ɗauki matakai cewa ba za a biya ba to amma in ka je zaka in ka je zaka saka ɗanka sai a ce maka wai sai ka ba da abu kin ga shi ne ake kira to cin hanci da rashawa duk wannan dai muna fada akai ya kamata wannan shekara da 2025 ya kamata dukkan wayannan abubuwa kan nan wato a ɗauki matakai To da fatan hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. za mu kuma ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha musu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu ta Sado da ta bada gudummawa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinta da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi balawai da ya daidaita sautin shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekara ta biyar. za ta kasance mai cike da ɗimbin albarka a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya. A gaishe ki da tawagarki, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Dubun dubatan mutane ne suka jure matsanancin sanyi don ziyartar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka domin yin bankwana da tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter. wanda aka ajiye gawar shi idan ban kwana da shi ya jiya laraba a cibiyar demokuraɗiyyar amurka gabanin jana'izar shi da gwamnatin kasar take shirin yi Ƙungiyar tarayyar Turai jiya Laraba ta yi watsi da ƙin amincewar zababben shugaban Amurka Donald Trump na ƙin bayyana kaucewa amfani da ƙarfin soji don karɓe ikon Greenland, wani yankin ƙasar Denmark mai cin gashin kansa tana mai ayyana shi da hasashe yayin da ta tabbatar da cewa hakan zai tirsasa wa kasashen eu su ɗau matakin kare tsibirin har idan trump ya yi yunkurin mamaye shi shugaba joe biden jiya laraba ya amince da wata buƙatar kuɗaɗe na gaggawa da za su taimaka wajen shawo kan wutar daji a california da samar da kayakin da ake bukata shugaban ya yi gargaɗin cewa sake farfaɗo da wannan yankin zai ɗau lokaci sashen kwana-kwanan gundumar los angeles sun fuskanci gobarar daji masu barazana ga rayuwa guda hudu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasu wassalam